Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A Ruwanda hukumar zaben kasar ta ce shugaba Paul Kagame ya sami nasarar samun wa'adi na uku bayan da ya lashe zaben kasar da gagarumar rinjaye. Hukumar ta ce ya kwaryar sakamakon zaben da aka gudanar a jiya Juma'a ya nuna cewa shugaban ya sami kashi 98 cikin 100. a jawabinsa bayan bayyana sakamakon zaben shugaba kagame ya ce wannan wasu shekaru bakwai ne domin tunkarar matsaloli da suka dami 'yan ruwanda da kuma tabbatar da cewa mun kasance cikakkun 'yan ruwanda waɗanda suke samun ci gaban tattalin arziki abokanan hamayyarsa su ne frank habineza na jam'iyyar green party da kuma ɗan indipenda filipe payimana shekaru goma sha bakwai kenan kagame ke mulkin ƙasar. wata kuriyar raba gardama kan kwaskwarima ga tsarin mulkin da aka yi ga tsarin mulkin kasar da aka yi a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar wadda kashi da takwas cikin ɗari na jama'ar kasar suka amince da shi zai baiwa kagame damar ci gaba da mulkin kasar har zuwa shekara ta dubu biyu da da hudu Amurka tana neman amincewar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cikin gaggawa kan wani ƙuduri na takunkumi da za a ƙaƙaba Koriya ta Arewa, wadda zai hana ƙasar samun kudaden shiga har dala miliyan dubu ɗaya shekara, kudade da take amfani da su wajen sarrafa shirin nukiliyar ta da na makamai masu linzami. Yawa sabara ke sa kwamitin sulhun zai zauna kan wannan batu. Daukar wannan mataki yana zaman martani ne ga gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango da ta Koriya ta Arewan ta kaddamar a ranakun uku ga wata da kuma 28 ga watan jiya. Gwajin ya nuna yanzu kasar tana iya auna Amurka da ma galibin ƙasashen Turai. jakadu suka ce bayan da aka shafe makonni ana gudanar da shawarwari tsakanin amurka da china kwamitin sulhun zai jefa ƙuri'a da misalin karfe uku na rana agogon washington wato misalin karfe takwas na dare agogon najeriya da niger kamar da chadi wato bakwai agogon ghana manyan jaman hukumomin leƙen asirin amurka sun ƙi su sassauta murya dangane da damuwa da suke nunawa game da rasha yayin da shugaban amurka donald trump da jami'an rasha suke bayyana damuwa kan taɓarɓarewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu manufofi da al'adunmu sun yi karo da juna matuka in ji daraktan hukumar leƙen asiri karkashin ma'aikatar tsaron amurka lieutenant general vincent stewart yayin da yake magana da wasu manema labarai stewart wadda ya yi magana gabanin barkewar sabuwar cacar baki tsakanin shugaban na amurka da wakilan majalisun amurka kan batun na rasha ya kuma yi gargadin cewa moscow tana da zarafin yin katsa katsalandan kuma ta shirya farfaganda da za ta biya mata bukata to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a rangama ta kaure tsakanin magoya bayan 'yan hamayya da jaman tsaro a caracas babban birnin kasar venezuela bayan da gwamnati ta kaddamar da majalisa da aka zaɓa domin ta sake rubuta tsarin mulkin ƙasar jaman tsaro sun yi amfani da barkono mai sa hawaye kan masu zanga-zanga waɗanda suke mace kan babban titi da ke birnin kan hanyar su zuwa majalisar dokokin ƙasar dama can 'yan hamayya masu zanga-zanga kowace rana suke yin hakan cikin watanni hudu da suka wuce domin nuna dawa kan gwamnatin kasar mai ra'ayin gurguzu karkashin shugaba Nicolas Maduro lamari da ya kai ga mutuwar akalla mutum ɗari da ashirin. Tun farko a jiya jima'an majalisar rubuta tsarin mulkin wacce take shaƙe da magoya bayan shugaba Maduro ta yi zamanta na farko a Caracas kwanaki biyar bayan da aka zaɓe ta domin sake rubuta tsarin mulkin ƙasar ta shekarar tara. A Somalia mayakan sa kai na kungiyar al shabab sun harbe sai kashe wani gwamnan lardi tare da ɗan uwansa. Lamarin ya auku ne a Mogadishu babban birnin kasar Shaidun gani da yado suka ce a daren Juma'a ne ƴan bindigar sa kashe Muhammad Ali Elmi na yankin da ake kira Galadud da ke tsakiyar kasar a unguwar da ake kira Yakshid a fadar kasar wato Mogadishu. rahotanni suka ce gwamnan ya kai wa 'yan uwansa ziyara ne yayin da 'yan bindigar waɗanda suke bin su suka buɗe masa wuta shaidun gani da idon suka ce 'yan bindigar sun gudu daga wurin da suka kai harin da zarar jami'an tsaro suka iso nan alshabab ta ɗauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da ta wallafa a wani dandalin intanet da take amfani da shi Hukumomin Amurka sun kama wani ɗan Najeriya wadda ya wuce izinin zamansa na biza dangane da wato zamba ta intanet. 'Yan sanda a jihar North Carolina sun kama Daniel Adekunle Ojo fo a wato saboda irin rawar da ya taka a zamba na amfani da bayanan mutane dubu da shida wajen wato karɓar kuɗin haraji. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. A bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da kowa safiya ta Asabar da fata an waye gari lafiya Usmanu. Na'am Malam Iro. Na gaisuwa Malam Usmanu. Tashi lafiya. Ai akalau na ce wannan waka dai eh. na tsammani dukkan mu dai ba wanda ya san wakan nan sai dai daga baya muka ji ta. Eh, to to kuma kenan bare kuma mu. to abin da abin da nake gani kenan balle ko eh, eh, balle ko yara eh, yan bana sha kaza <laughs> Kasan su sarfili da su bagaji su ne yan bana bakwai mu yan bana sha kaza ne ku kuma yan bana waje Aisha Aisha Fallatiya da wannan waka mai suna rabo eh gaskiya tana da a cikin abubuwa tana tana faɗan kamar Allah ba don hali ba yake ba kowa da eh, ba amma kaji kamar tana zabga larabci eh, <laughs> saboda yanayin hausar tana da kasan eh. kasan wani abin mamaki shine mm. abinda mutane da yawa ba su sani ba mm. cewa kaga Aisha Fallatiya ita mm. ce macen farko mawaƙiya a ƙasar Sudan da ta fara fitowa a talabijin tana waka ka sani wakar ta da na fi sani wannan muna ba mu ita na fi sani da sardauna sokoto ita na fi sani bari in an jima zan sa maka wata wakar ta kuma wadda ita ma na san watakila za ka eh. tuno wakar amma wannan eh. wakar ta mm. rabo ma akwai wasu mawakan zamani su ma hausawan mm. ah, na sudan da kuma abokina eh. Shatima Mansur Shatima mawaka eh, eh, waɗanda su ma suna wasu daga cikin irin waƙoƙin da eh, take kamar kamar waƙan nan lilan alale lilan Allah ya koro da mai ba mu dinnan wato asalin waƙar Aisha Fallatiya ce zaka ji ainihin gaskiya gaskiya a <laughs> mata da Hausa a dinga bada credit wato eh abin an yi a ce eh ga credit ɗinki a baki abinki a ce asalin waƙan wancan ne wannan mm. ko da da baiti ɗaya sai a ɗari. lera. kwarai haka ne da gaske yawwa mm. to an jima dai kamar yadda muka ce zan sa maka wata waka ta tana ɗaya daga cikin wakokin da ah, suka sa ta yi suna ko aka sani eh. dan ce a Najeriya to to shikenan malam Iro bari mu fara kamar yadda muka saba mm. da mika ɗin ban gaisuwa ta fata alheri zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Ma'auya Harsanu mainan Bauchi sai kuma gaisuwar alhaji sadiq wisheshe tare da alhaji ibrahim balarabe santrakin kagara sai honorable minkail al'amin chief of staff a gidan gwamnati da ke mina sai alhaji abubakar sani bello da mai ɗakin sa dr amina sai alhaji zubairu bayi executive director kamfanin julius baga nigeria limited plc kai zance mm. sai barista dalami alhaji wushishi tare da kuma wannan gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi baban gida janar ibb mm. da yalansa da fatan suna nan lafiya mm. muna mika ɗimbin gaisuwa ta fata alheri zuwa ga mai sauraron musaminu azare da kuma amaryar sarkaya muhammad wadda yau din nan ake ɗaura aurensu a garin Madala da ke jihar Naija da misalin karfe goma sha ɗaya na rana a yau ɗin Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga wani sakon na fata alheri zuwa ga Alhaji Babangida salegaro da Honorable Alhaji Murtala salegaro kwamishinan kanana hukumomi a jihar Kano sai Honorable Alhaji Ali wato Haruna. makoda kwamishinan mm. muhalli a jihar kano sai comrade kabiru a domin jibir shugaban kungiyar kwadago ta jihar kano da mm. fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika wani sakon shi ma na fatan alheri ga alhaji bala giwa getso shugaban giwa getso foundation mana taya shi da kuma dukkan al'ummar getso muna kadamar da katafaren wato mm. aikin nan na tsabtace samar da ruwan sha tsabtatacce mai aiki da karfin hasken rana wato sola kenan mm. eh, wanda ya gina a garin Getso da kuma ajujuwan karatu a makarantar yan mata da ke garin Kutama to Allah ya sa wasu ah, koyi yawa Allah ubangiji ya sanya alheri kuma Allah ya bada ladan wannan aiki da aka yi ya sa wasu su koya amin summa mm. amin sakon fata alheri nan zuwa ga mai sauraron mu a comrade alhaji lawal inusa gombe wanda wato mataimakin shugaba na kasa na kungiyar direbobin tankan mai uh, da ke karkashin nupen ta mm. najeriya kuma sarkin yakin mashama mm. muna taya shi da iyalansa murna auren 'ya'yansu da ake yi a yau din nan wato amina lawal inusa wadda aka fi da ummi da angonta mai mm. suna muhammad lamido ko buhari sai kuma fatima lawal inusa ita kuma da angonta mai suna sani Sani abdullahi waɗanda kamar yadda na ce yau din na ake auren su a gidan alhaji lawal inusa da ke mm. unguwar jeka da fari a bayan babban asibiti mm. na garin gombe da fatan allah ubangiji ya sanya alheri dan bin gaisuwa zuwa ga aliyu hassan sarkin noma gusau sai ana soja birnin kebbi da sani muhammad chindongo karofin ke sai mm. gaisuwar barista isyaku barau a jihar Niger tare da bala bronco technical director sai Hassan Muhammad Ɗanburan na muradin mm. tare da Fatima Halliru Daura shugabar mata sai Hajiya Binta Kaura tare da shugabar mata ta kungiyar muryar talaka wato Hajiya Gambo Mamman Gusau da fatan kunanan lafiya. Muna gaida Ismail Bima Bawa tare da Matthew Garba sai gaisuwar Sa'ad Kagarko tare da yusuf dingadi sai ciyaman zaidu bala kofa sabuwa a mhm. birnin kebe kenan da fatan kunanan lafiya muna gaida nasiru aliyu tare da adamu a tahiru dan agaji jega sai affan abuya tare da kuma mai sauraronmu muhammad lawal gusau sai aliyu umar kwalli da fatan kunanan lafiya to ni kuma zan fara ne in ce daga kai kanka malam iro da sauran duk wanda yake sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci ina roƙon addu'a addu'ar mahaifiyata ba ta da lafiya har an samu kwantar da ita a asibiti subhanallah to muna fatan addu'a daga wurin ku gaba daya da duk wani mai sauraron nan shirin da duk sauran marasa lafiya ma Allah ya ba ta lafiya amin ya ba su lafiya amma Allah kuma ya sa ka fara jiki ne amin amin so sannan kuma sai sakon ta'aziyya ga Surayya wadda aka fi sani da Suri da Safinatu wadda ake kiranta da Bibi a garin Kaduna hmm. ta'aziyyar rasuwar kanwarsu samira wanda muke fatan allah ubangiji ya ji kanta da gafara ya kuma sa ta huta yawa to zan shiga sakonnin gaishe-gaishen na bari ya huce amma kafin in shiga shafinmu na facebook ko kuma in ce dandalin abotar facebook na mm. majalisa bari ya huce mm. zan fara ne da gaida hajiya jummai bashir bugaje da tana sauraron wannan shirya a koyaushe sai kuma sa'idu na gudu a kanan dabu. Hmm. tare da ɗayyabu alƙali ahmad alƙali ibrahim alƙali da kuma habibullah ali alƙali sannan na tana maka malin iro kana dai sanar da cewa naziru hausawa aure yawa ake abin nan ko hmm, to sai mu ce muna masa fatan alheri Allah ya sanya alheri amin hmm. naziru an angwanci na ce <laughs> eh. zauna ya bamu bayani mu je eh. labarin amarya Ah. da ango da sauran abubuwan da za a yi kasan ai sai daren nan ta ci gida bari ya dawo Eh, ba dai zillewa ba eh, ne sannan ma mun samu labari da kyau kwarai da gaske ko baya so masanar ne ai ai kuwa mu nan yan baka ne mun faɗa sai dai ba mu gani ba <laughs> shari ne kawai ba ma fatan mu yada eh, haka to sai in ce sakon majalisar na abari ya na dandalin facebook da zan fara ne da musdafal kamal da kuma husaini bukar kowa sai hadiza abubakar da kuma yarima yusuf sai yusuf sulaiman da ado kaye adoyi sai wanda ina ga dan sandan Najeriya ne dan na ganshi da kaki <laughs> eh, sai kuma Shehu Umar Saif da kuma Hafiz Ibrahim da Hajiya Maidile da kuma Abubakar Sadiq sai Yahaya Sa'adu sai gaisuwar abhatan alheri na bari huce zuwa ga Abubakar Aliyu da Muhammad Abdullahi Abdulmalik Abdullahi Buzu Batsari sai ah. Muhammad Hassan Nazifi daga ƙarshe kuma akwai muhammad hassan salisu da nura ishaq da rabi'u shehu psa sai adamu umar baffa da kuma abdullahi usman dan muhammad mm, haka ne to kasan dama na ce zan sa maka mm. wannan waka ta rabo din wadda eh, ita aisha fallatiya ta fara eh. amma kuma faɗi mata kuma ta zo ta da yar uwarta yanzu ta wacce za a samun ta fallatiya ko a ai mun ji ta fallatiya ba to yanzu ta faɗi matin kenan mm. to da ce don hmm. hali ake ba da mutum rabo na tsammani da yawanci ah. mutane a nan duniyan da ba su tashi da komi ba gaskiya da an da je sai kan hedu ayi sai da ayi <laughs> <laughs> ba za a tashi da komi ba gaskiya fankan fayau kenan eh, <laughs> wato kaga wannan ah, misali na wannan waka da ita mutu da sabrina suke yi hmm. shine kamar waɗannan waƙoƙi da ita fallate ta yi su tun cikin shekarun 1960 hmm. watakila ma wasu da hamsin da wani abu ne wato har yanzu hmm. ana tunawa da su kamar al'ummar hmm. hausawa da suke ƙasar sudan suna tuno da irin waɗannan eh. waƙoƙi suna kuma yin su ɗazu ai kasan kafin mu je ga labari ɗazu nake ce maka akwai wata waƙa ta fallatiya watakila na sa za ka tuna to Eh, bari in sa maka waka da ba daidaiwa ba amma dai zaka ji ya dan gutsura mun mm. mm. lalle ka tuno waka ah, tuna dan taru na muna gudu a layi eh, saboda ana yawan sa wannan waka da waka ta asar da muke eh, ba. Mm. gaskiya samariyan duniya sai hausa mm. Mm. sai na tuna cikin wakar shata da ya ma sardauna wanda yake ce sadaukin a ah, sadauke wakar da ta eh, na ce eh. wanda yake ce dan faɗa ma Amadu ka tuna fa taura biyu ba ta tauno ko eh, bakin bakin kura ne shine sai misali ya ce ga abinan ga alhaji mamman shata mm. duna na balkin sambo eh wato sarkin wakan kanawa ga kuma aisha fallatiya eh, kwarai ya faɗi sunanta a ciki yawwa ya faɗi sunanta a ciki eh, wato lokacin yana eh. faɗan cewa dai ah, ko a zaɓe shi ne ko a zaɓe aisha fallatiya ka lokacin mu muna har cewa mana ake ai wannan wakar da kace na muna maraba muna maraba nan ta tsaya saboda ya ta ya mata kwarjini ah. <laughs> <laughs> ta kasa wuce wurin na ce kai mutane da labarin su kala kala kwarai da gaskiya amma dai dukan su kan Allah Allah ya ji kansu koma su Amin sun amin sun mm. amin. Ah, to wani labari ne na eh, ba mu yau. To a yau hedi mallam ira ka bani labari. To Usman tun da ka matsa. Eh gaskiya ba mu labari dan ni kan na dan kage yau. barin baka labari yawwa tunda dai na tunda na ga eh, labarin ka na kage ina ta kwana mallam akwai labarai eh. guda biyu ne mm-hmm. ah, labarin farko na je mun taba wani labari makamancin haka a cikin wannan cikin wannan filin eh. eh to amma dai za mu dan sake taɓo shi eh ai tuna bai ne roko eh Adam mm. eh Adam gaisho ya aiko mana da labarin nan eh. amma dai tsohon labari ne eh. a ah, yace wani malami ne yana irin ah, aikin nan da ake kira teaching practice wato an mm. tura su koyarwa domin a ga kamun ludayin su mm. to a wata makaranta yana cikin aji yana koyar da nazarin addinin musulunci sai barci ya kama shi Eh. a cikin ajin kenan yana cikin barci sai ah, malamai masu duba shi suka eh. zo ajin eh. to da suka shiga aji suka ga yana barci sai suka samu kawai suka zauna suna kallon ikon Allah su malamai masu duba eh masu duba da kaman jami'an EOS ne jami'ai yawa da aka turo su duba su ga cewa yana aiki ko baya. yi mm. to malam yana farkawa da ya ga waɗannan <laughs> ah, ah, shugabannin nasa <laughs> sai kawai <laughs> shi ma sai zai burge kawai eh. sai kawai zari alli sai ya ce wa ɗaliban sai ce to kunga abin nan da ne wannan shi ne ake kiransa shi ne misali na barci mai nauyi <laughs> shi ma yana karya alwala <laughs> kada in ka yi shi sai ka sake alwala wallahi ya sha Allah ya sha saboda ni da wala ko kai ne alƙalin ai baka hukunta shi ba ya sha ah, wallahi a wallahi da ah, hukunta ah, ya sha mana saboda saboda ka san abin da jama'a a zahiri ya sha a zahiri ya sha ba saboda baka da tabbacin baccin yake shi dai ah, kai kai kaga bacci a zahiri eh. shi kuma ya ce ma misali yake buga eh, ɗalibai wato kamar dama koyarwa sai da misali hmm. sai abu ɗaya da zai tada mai liki dalibai su ce kai malam <laughs> to yawa eh. to shine za ce malamin nan fa waski waye haka eh hmm. kyauta to a labarin da yake nan <laughs> kawai zan ce maka saboda saboda ɗaya labarin ma da na gani din mariga mun a cikin wannan fili muka fara muka fara karanta shi na mai motar da kine da mai motar goruba goruba yi mun karanta shi eh, mun yi shi mun kai shekara da shekaru muna yi to ai kaga mm. yanzu wannan shi na mai gwada misalin nauyin bacci ai kaga da ni ne shi mai duba jami'i yawanci to kuma mm. wanne ne na gajeren bacci gwada mana mu gani ce gwada mun daga jiran bacci in gani ba dogo ba ai ka san wata kila zai iya zai iya zai iya yi wa sai ya sake yin bakan ya haka yace mm. ka ga gajeren bacci <laughs> Allah ya sa mu dace yaran da bashi bashi badura cikin mutane wai tashi tashi ja'irin ta ba da na ja'irin eh, yaro tashi tashi ja'irin yaro ba na gadona <laughs> ba da gadona shi yayi Ya kenan <laughs> yayi kwantai to ma sauraro zamu da sa haya nan sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana Allah shi kai mu a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya zamu bar ku da wannan tsohuwar waka ta yi shafin latiya amma wannan eh. ta larabci ce. To, Allah. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.